Karfe biyar da minti talatin a nan Yamai, sashen Hausa na studio Kalangu ya soma gabatar da labarai. Masu raro Asuma na shina ke muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa hukumomi sun saki ɗaliban da aka tsare a sakamakon zanga-zangar ranar goma ga watan Afrilu a nan Yamai. har ila yau a game da rikicin jami'ar za ku ji cewa an canza ministan ilimi mai zurfi akwai ra'ayoyin iyalan ɗalibai da ɗaliban su kansu a shirin musamman muna ɗauke da bayani kan annobar cutar sankarau da kuma yekuwar allurar yaƙi da wannan cuta a maraɗi ga labarin ɗaya bayan ɗaya ministan ilimi mai zurfi mohamed ben umar ya bar wannan mukami a jiya gidan talabijin na ƙasa ya bayyana cewa an naɗa shi a matsayin ministan kwadago yayin da aka maye gurbinsa da yahuza sadisu wanda ya rike mukamin ministan kwadagon shi dai canza minista Muhammad Ben Umar na daga cikin sharuɗa da ƙungiyar ɗalibai ta gindaya kafin ta soma tattaunawa da gwamnati domin warware matsalar da fannin ilimi ke fuskanta a Nijar. Ƙungiyar ɗaliban ta kuma yi nasarar samun wato sakin wasu magabatanta da aka tsare a sakamakon artabu tsakanin ɗalibai da jami'an tsaro a nan Yamai a makon da ya gabata. Dangane da canza minista Muhammad Ben Umar, Tarnan Fudai Ahmed ya tattauna da wasu ɗalibai kamar haka. Euh, Ficewar Ben Omar mu a gare mu babbar nasara ce, kuma muna fata ga sabon minista ya kasance mai sauraron bukatocinmu. Fatanmu shi ne ya rinka hulɗa da mu kuma wannan ya zama masa darasi dangance da abin da ya faru wanda ya kai mu da yin zanga-zanga. Ina tunanin zai kula da kyau kuma yanzu a tashin farko ba za mu iya shaidar halayensa ba. Mu dai fatanmu shi ne ya kasance mai kyakkyawa kyakkyawar hulɗa wanda ake iya tuntuɓa dangance da matsalolin makarantun ilimi mai zurfi. Eh, eh, Wasu ɗalibai ke na ahirsu da Tarnani Fudayi Ahmed. Mutane muku da cewa wato ƙungiyar ɗalibai ESN na kuma buƙatar a kafa wani kwamiti mai zaman kansa da sai gudanar da bincike akan al'amarin ranar goma ga watan nan na Afrilu. Muna ɗauke da ra'ayoyi biyu akan wannan wato akan haka da farko bari mu shi ta bakin ado abdulrahman sakatare mai kula da harkokin waje a kwamitin gudanarwa na kungiyar usn lallai an yi abin da muka tambaya an saki yan uwanmu wanda suke a gidan yari yau idan kuka diba bayan tahiyar ben omar da sakin wanda suke gidan yari akwai wani point wanda ya taba zuciyar duk al'ummar kasa a gaba daya shine wanga bawan allah wanga dan uwanmu da ya rasa rayuwar shi a cikin wanga waga maya yau muka ce mu muna jiran a sa kwamitin kwamiti cikin abubuwan da muka tambaya da kamun mu koma teburin tattaunawa a sa kwamiti wanda zai kula sakin da na'in ya hudu wane ne ke da ruwa da tsaki a cikin abubuwan da suka faru wanda ya kai a kashe wanga dan uwan namu wanga kwamitin an sanya shi kungiya ta ɗaliban ƙasa shirye take da ta koma bisa teburin shawara domin eh, a koma a tattauna a samu matsaya akan abubuwan da ainihi su ne suka tura mu a cikin eh, wanga yajin aikin da muka shiga Wani ra'ayin dangane da batun kafa kwamitin bincike da ɗaliban suka bukata shine na kungiyar Amnesty International a cikin wata sanarwa da ta fitar a jiya. Kungiyar ta ce tana goyon bayan matsayin ɗaliban. Samira Dawud da wakiliyar kungiyar Amnesty International a yankin Afirka ta yamma ta yi mana ƙarin bayani ta wayar tarho. Ya dace a kawo ƙarin haske bisa kan waɗannan mutane kuma waɗanda suke gaban lamarin ya dace su gurfana a gaban kuliya. Alƙali da zai yi bincike a kan lamarin ya dace a bashi cikakken 'yancinsa ba wai sai an tambayi magabata na Majalisar Ɗinkin Duniya su gudanar da bincike a kan wannan zance ba. Duka da yake da zaran aka tanadi ƙajojin da suka dace to ina ganin hukumomin shari'a na Nijar suna iya gudanar da bincike kan wannan wannan lamari da kansu. Misali irin musgunawar da jami'an tsaro suka yi bai kamata a ce wai su ne za su dawo su gudanar da bincike ba. Amma ina ganin hukumomin shari'a suna iya yin sa. Mutuna muku da cewa an kafa kwamitoci biyu wato bisa bukatar kungiyar ɗaliban domin su kawo haske kan mutuwar ɗalibi Laminu mai kanti wanda ya rasa ransa a ranar 6 ga watan Disamba. na 2011 a Zandar da kuma ta Zayyanu wanda rasa ransa a Gaya a cikin watan Afrilu na 2013. To sai da har yanzu babu wani bayani a game da cigaban ayyukan waɗannan kwamitoci. jami'an 'yan sanda guda uku da aka tsare a sakamakon yada wani hoton bidiyo na cin zarafi a kafofin sada zumunta sun gurfana jiya a gaban alkali na ƙasa kamar yadda mu suka shaida muna a cikin wannan hoton bidiyo da aka nada da yi ana iya ganin jami'an 'yan sanda na dukar wani ɗalibi da ke karatu a fannin aikin likita a ranar goma ga watan Afrilu a yayin da jami'an tsaro suka kai hari a jami'ar Abdu da kenan Yamai. To bari mu kammala wannan batu na rikicin jami'a da ra'ayin kungiyar iyayen ɗalibai ta ƙasa. Ƙungiyar ta yaba da matakin canza ministan ilimi mai zurfi Muhammad da Ben Umar wanda wani sharaɗi ne na ƙungiyar ɗaliban Nishar. Ƙungiyar iyayen ɗaliban na ganin hakan wani ci gaba ne na zuwa warware rikici wato a fannin ilimin boko. wasu laman na ransuratan sakatare janar na kungiyar ya muna karin haske wannan lalle mun shi dadin shi yanzu da shugaban kasa ya ji kukan yaran nan ya yi tausayin ma kasa tunda kowa ya san da yaran nan su ne gobe na kasan ga kuna ganin cewa daga nan za a kama hanya ta magance matsaloli kenan insha Allah tunda sun kace in dai an hida musu duk wanda an ka kawo za su zamna san ta su tattauna tare da shi a gan hanyoyi wanda ya kamata a doka ana karatu ana kokowa su yaran ni ina son shaida musu yanda kowa ya san da gobe nasu ne su san da shi su fara kulawa da shi yanzu tunda kuma gashi nan Allah ya sa shugaban kasa ya sake musu minista su yarda komo ga hanya ta lakol ana zuwa lakol ana kokowa ana kawo kuka ana jara su guda guda jami'an tsaro da suka hada da 'yan sanda sandarmomi da kuma gar national har yau da duwan sun kai wani samami yau a garin agadas bisa umarnin hukumomi akan masu sayar da man fetur na simogal a cikin hanyoyi da kuma gidaje wakilinmu musa mamman ya aiko mana wannan rahoto wanda muntar muhammadu ya fassara A ƙarƙashin izinin magajin garin da'irar birnin Agades, jami'an tsaro sun gudanar da wani aiki na binciken man fetur na fasakwabri da ake sayarwa bisa hanyoyi a cikin gidaje da kuma kasuwanni. Ɗaruruwan jalkunan man fetur ne da ya kai daraja miliyan biyu na sefa shaman tsaro suka samu nasarar kamawa a yau da safe a na Agades, inda sun fara wani aiki ne tun ƙarfe tara na safe har zuwa ƙarfe goma sha biyu na rana inda suka kammala wannan na aiki. Abin tuni a nan dai a kwanakin baya wata gobara ta haddasa ƙonewar shaguna biyu da kuma mutane biyu da suka samu ƙuna, A cewar hukumomin da'irar birnin na Agades, gurin da suka saka a gaba shine rage faruwar gobara da ake samu ta hanyar sayar da man fetur a bisa kan tituna da kuma yaƙi da masu safarar man fetur a cikin birnin na Agades da suke fitowa da shi daga wata ƙasa. A gaida Muntari Muhammadu, ƙasar Faransa ta tallafa wa ƙasar Nishar da miliyar shida da digo shida na sefa kwatankwacin miliyar goma na euro a ranar sha uku ga watan Afrilun da muke ciki. Waɗannan kuɗaɗen ana zuba su ne a matsayin tallafi na raka shirin tattalin arziki da na kuɗaɗen Nijar da kuma biyan basukan da suka yi wa ƙasar kanta a fannin ruwa da kuma makamashi. wasu mutane hudu sun rasa rayukansu biyu malaman makaranta biyun kuma 'yan kasuwa a wani hatsari da ya wakana a ranar asabar 15 ga watan afrilu a wani wuri mai tazarar kilomita daya daga garin balayara kan hanyar loga wata motar sufuri da ta dawo daga kasuwar loga ce ta kaɓe wani babur ko moto dauke da mutum biyu A wani matakin share fagen sallar ranar zaman lafiya ta 24 ga watan Afrilu, hukumomin garin Arlit na shirya wata kwamɓalar ƙwallon ƙafa da ake kira kwamɓalar zaman lafiya. Ƙungiyoyin 'yan wasa bakwai ne ke halartar kwamɓalar. An riga an gudanar da wasannin tankaɗe da rairaye za a yi karo wato za a yi karo da karo na gaba ga na ƙarshe gobe Alhamis 20 da kuma jibi Juma'a 21 ga watan Afrilu da muke ciki. kungiyar hukumomi za ta fuskanci kungiyar sumahir sannan kuminaka ta kara da jnn karon karshe na kwamfalar wato za ta kana ranar 24 ga watan afrilu yanzu kuma sai a dakace shiryen studio a birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. Kan lamba casa'in da tara da hudu gajeren zango. A Jandaya Tare da Radio Shugura. A kan lamba dari da biyar da biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. a kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Rediyo Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Daga da Rediyo Ikokan. A kan lamba ga gajeren zango. A Agades. Tare da Rediyo Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri. Tare da Rediyo Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi. Tare da Rediyo Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. a filin ye tare da rediyo muryar talaka. A kan lamba ta da biyar biyar gajeren zango. Adifa tare da rediyo amfani. A kan lamba ɗari gajeren zango. Kalangu. Karfe biyar da minti arba'in sai shirin namu na musamman. Shirin namu na musamman na yau ya mai da hankali ne kan cutar sankaro a maraɗi. A wannan jiha, batuma din Madarin Face ta shiga matsayin annoba a jiya talata. an bayyana hakan ne ta la'akari da adadin waɗanda cutar ta kama a wannan mako da suka tashi mutum 122 biyu daga cikinsu sun fito ne daga najeriya daraktan ma'aikatar lafiya ta jihar ya bayyana cewa ma'aikatar na ɗaukar matakai domin soma allurar yaƙi da wannan cuta daraktan ma'aikatar wato dr kalla idi ya yi wa wakilin muhammad maman ƙarin bayani baiwa da shiga annoba a jiya sai kwatsam a yau a shiga shaushawa akwai hanyoyi da ya kamata a bi kwana sai an tantance irin nau'in annobar da ke akwai duka da yake a binciken da muka yi ya shafi 'yan shekaru biyar zuwa goma sha hudu ne annobar ta shafa sai kuma a tantance yankuna ko kuma dukkanin yankuna ma da rumfa ne ya dace a yi wa shaushawa ko kuma a asibitin inda aka samu kullar annobar kaɗai. Duka waɗannan nazari ne da ya kamata a yi tukuna. A hali yanzu dai wurare uku ne abin ya shafa. Ruruka, dan Isa, Inyalwa, sannan kuma akwai waɗanda suke shigo muna daga Najeriya. Yanzu dai muna shira nan da ɗan ƙanƙanin lokaci. Da zarar muka samu isasshen magunguna za mu fara shaushawa. Amma kuma sai mun tantance irin nau'in cutar. Sai mun ga idan duka iri ɗaya ne da da wace ta a Najeriya. Duka da yake a satin da ya gabata, mun je a garuruwa makwabta da mu na Najeriya, inda jami'an kiwon lafiya na Katsina da Zamfara duka sun tabbatar muna da nau'in cutar da suke fama da ita shine kushe. Muna da mu'amala da hukumomin yamai domin tabbatar da nau'in cutar sai mu shiga tambayar magunguna. Amma a halin yanzu mun fara faɗakar da jama'a abin ya yi kamari inda aka sa samu mutane 122 da suka kamu da wannan cutar. Wannan kuwa ina muku maganar tun ɗaya ga watan Janairu ne zuwa yau, abin abinda ke nuna cewa idan a cikin sati ana samun mutane 30 da suka kamu abin ya yi yawa kuma harkar ta yi kamari ya kamata a yi hattara sosai a kai. Madalla masu da wanda muka karshen shirin namu na musamman na yau da kuma shirin namu na labarai na maraicen yau zan bar ku da dan tuni ya kama labarai da harshen zabarmanci bayan haka akwai Nafisa Adamu da labarai da harshen Faransanci sannan daga bisani akwai kuma shirin Forum da Studio Kalangu wanda Maryama Gello da za ta gabatar muku anan muke fatan a huta lafiya Studio Kalangu shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba dari da biyar da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba 92 da biyu gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. A Arlita. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 da biyar da dugu ɗaya gajeren zango. Kalangu. Ku sauraron shirye-shirye Studio Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Studio Kalangu ina so kuma ina yadawa. Daga Nyamai zuwa Arlit, daga Tilber zuwa Difa, ku saurara shirye-shirye Studio Kalangu tare da rediyon Studio Kalangu, tafiyar yanayin Nijar.